ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذاك يوم <coughs> لسنين سنكما اتتي صافية 21 رمضان بين جنابي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك مكة ومدينة ليلة 42 جميل وانت يدي uku kenan uku na uku ga watan biyar shekara ta dubi da ishirin da ɗaya to ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da layira ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin bayan allah da suka rawauta a cikin wannan wata mai albarka ubangiji muke roƙo ya zama ibadun mu ya saka duk ibadun da muke a cikin wannan wata ya sa mu na yi ne don allah sannan kuma dan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rada allah ya sa mu cikin bayan allah za ka yanta sai ka zuwa aljanna Allah wani albarka a yin wa da karatun tafsirin samu Allah da muke yi jiya mun tsaya kan aya ta goma sha hudu a cikin suratu su taghabun suratu at-taghabun da aka yi wani tashi kan aya ta goma sha biyar ke ma'ar malakar karantawa daga aya ta sha biyar zuwa ƙarshen sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا آية تشاور يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاهذروهم تصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تؤمنوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور karatunmu bayan ya ji hankali dukkan wani mai imani yake faɗa mana yake ce lallai matayenmu da 'ya'yanmu abokan gaba ne a gare mu da aka Allah ta fahimtaro ku kiyaye su mana ka kiyaye kan 'ya'yanka da matanka ya kasance su ja ka su kai ka zuwa ga halaka kai ne mai gida sannan kai ne namiji Allah subhanahu ta'ala ya sanya tsayuwar gida yana hannun za ka mata da yara za ka kwakwalan su iri ne za ka kai mai gida kai ya kamata ka ringa nuna musu hanya ta gari a yi abu kaza kada ya yi abu kaza sai ka sai ku tafi tare ku ta yi a ba lokacin da ya kasance ya'ya da mata aka sake su saka haka kowa yana abin da yake so ƴaƴan aka sake su ba a biyan su kan tafarkin musulunci ba wataƙila baban bai san ɗawainin yaran ba ya watsa da su a cikin gari suna yawo sannan kuma allah su ba wa ta'ala ta yi ya kasance allah iya jaraba shi kan cewa yara su lallace ko kuma a samu bayan allah na gari a cikin su daga nan ne sai ya fara cewa aini ne ubanku ba ku a taimaka mun yaran zamani kama ko da raka ɗan ruwaye ɗan kasan a nan koma shekaru sha biyar ba ishirin sai ka ga mahaifin ba abin da yawa yara tuna shakka ko dai ba wanka mai maka wani abu ba ya kamata a ce kana kyautata mai a matsayin na ka amma babanka ba kare da ta ya ci banza a matsayin shi na babanka na rashin kyautata ka da bai ba wallahi in ba ka yafe mai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi akan hakkin ka na shi kyautata maka za ka kai da yaro ya kasance ka kyautata wa babanka ko da bai kyautata maka ba a yi ta ƙoƙarin kyautata musu a yi ta ƙoƙarin neman siyo mutum addu'a don mutum ya rauna duniya lafiya za ka kai a matsayin ka na uba ya kasance kai na ka dinga nuna musu hanya ta gari a yi abu kaza a bar abu kaza da izinin allah idan ka haka sai ka ga allah subhanahu wa ta'ala da kai da su ya faranta muku rai ranar tashi alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya kara hada kawunan ku a cikin gidan aljanna kamar yadda Allah subhanahu wataala yi bayani a cikin alkurani za ka yi yara da mata kamar yadda Allah wata wataala ke cewa abokan gaba ne a gare za ka mun kiyaye su za ka yi na suka yi laifi akwai laifin da ya kamata a musu da dai mana nuna musu wani abu kuskure ne akwai laifin da za ka kawo da fuska mana kawo da fuska da kai ba masa wa kai ba Mun san kana da iko ka yi intiƙami ka musu hukuma kan wannan laifi amma sai ka rabu da su la shakka wannan sabba ce ta mutane na gari sabba ce ta annabawan Allah ridwanullahi alaihim ka kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duniya babu wata hadisa da Allah subhanahu wataala a duniya wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a gidan shi mata ya tsata mai rai san Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidan ya ce sai bayan wata guda dai koma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kwana biyar da sai kuma gidan amma duk da haka matan ba su da ba suke cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to ai wata guda kake to goyi kuma kwana gina da ta gina mazan Allah yake samu wannan ba to yana kuma da irin gidajen mu baka kenan irin gidajen mu shi ya fitar da ta kan ce a samu irin wannan sannan kuma ita rayuwa ta auren rayuwa ce ta hakuri ka yi hakuri da ita ta yi hakuri da kai haka wanda zan sa alaka ji ba wuce na tawai a je a ita zama hakuri ko ba shi ka zama hakuri ya ke saurin bilai in ka ce kullum sai an ba ka haƙƙin ka dari bisa dari to za ka kana ta gidan ku idan ta ce kullum sai ka ba ta haƙƙin ta dari bisa dari ita na zama gidan ne za ka yi hakuri sannan a daga gafara a kan laifin da suke yi sai allah subhanahu ta'ala ya gafarta wada Allah yake cewa ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yanzu ku ba ku san Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku ne to banji muke roƙo ya gafarta mana duniya da lahira sai Allah yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna ku san ya ku musulmai lalle dukiyar da Allah ya ba ku a nan gidan duniya wa auladukum da ma ƴaƴanku fitna fitna ƴaƴanku da dukiyar ku fitna sai in ji Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan mimbari a masallacin shi na Madina yana huduba yana cikin huduba ko sai ga jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al da wutan shi zuwa al da wutan ayya ne ga Ali da Abi Talib sannan kuma shi Ali kamar kai ne ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima ko tsiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wayannan yara guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya ego wa innan yara guda biyu ya daura su a gawa shaka mimbai manzon Allah ke cewa lallai Allah yayi gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyar ku da ku mutuna ce a gare ku ji Allah subhanahu wataala wallahu indahu ajrun azim sannan kuma Allah subhanahu wataala lalle lada mai girma yana wajen Allah ne subhanahu wataala malam imam qurtubi Allah bai rahma yake cewa qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma innama amwalukum auladu auladukum fitna ay bala'un ya'yanku da dukiyarku bala'i ne a gare ku wa tibaru sannan jarrabawa ne a gare ku ya ku musulmai ya kuma ala kasbil muharram wa mani haƙƙillahi ta'ala da ka su dukiyarku da 'ya'yanku bala'i ne da jarrabawa wanda Allah yake jaraba ku da su a rage duniya suna saka ku kuje ku nemo yaki halal yaki haram sannan kuma suna hana ku kuma da hakkin Allah subhanahu wataala a cikin dukiyar da kai saraka sai ta dinga ce yanzu ba idan ka ba da wannan saraka mu ya dami a yi arzikin ku yana wajen Allah ne ba yana hannun baban ku Allah subhanahu wataala shi ya halitti baban ku sannan ku ba Allah ya halitte ku ne sannan tawilin ku yayi karanci ne kun manta ranar da Allah subhanahu ta'ala ya aiko Abu Sam Qurai cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud mazan Allah ya aiko mala'ika ya rubuta arzikin ku da ajalin kun manta da haka ne za ka ku iyalai sai da mutum ya taimaka wa addinin Allah subhanahu ta'ala ya taimaka wa makwabtan shi ya taimaka wa gajiyayyu ya taimaka wa marayu da kuma zawarawa da kuma mata inda ya kasance mazaje su suka rasu da shi malik ta fara su tsaye wa fi ma a asiyatin la karku yi wa ƴaƴan karku yi wa dukiyar ku biyayya wajen samun Allah subhanahu wa ta'ala wa fil hadith ya wasu hadisi in ji mana yu'ta bi rajul yawm al-qiyamah rana ta shi kyawa da azo da mutum gaban Allah na wa ta'ala fa yuqalu sai a ce mutum Aka akala iyaluhu hasanatihi ai iyalanka a duniya sun ciye maka ladaddakinka iyalanka a duniya sun cinye maka ayyukanka na gari ka ga mutum yana kan wani wannan sai ba dole bai kafin tarin su Wani duk mai ma yana kan wanda zai kafin tarin su zai kana da ƴaƴan nan almal wal zai zinatul hayatid duniya dukiya da yara su ne nan duniya ba ba kuma akwai damuwa ba ya kasance kai ne direba to za ka ta daura sun a kan ta barki da ne kada ka sai ka mutu bayya wajen saba maka Allah su kuma saba Allah ta wata Idan Allah ke cewa za a cewa mutum ayya na ka sun kiyaye maka ayyukan ka na da ta gidan duniya mana yake cewa wa an ba da salaf ya zo daga cikin daga wajen wasu magabata al iyalu su su ta'a iyalan mutum su suke cinye mutum biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala iyalan mutum su suke cinye ladan biyayya ga Allah subhanahu wataala wa qala al-qutaybi fitna ay يقال فتنة الرجل بالمرأة أي شغل بها وقيل فتنة المحنة ما لا يكتوى وطيب يكتوى فتنة أي إغرام ما لا إيالا من جدوكر كقرام أنا أولنك ما لا وقت تاراني أولنك idan ya kasance ka mutu bayya to za su kasance maka tara a tashi alƙiyama ya kasance ka je gaban Allah ka ga akwai tara masu yawa kanka ba gawa da hakkin iyaye ba hakkin Allah hakkin talakawa hakkin marayu babu fita za ka ka ce tara ga mutum malaka cewa larawa suna cewa futinar rajul bil mar'ati aishu wa hawdiha larawa suna cewa an fitini mutum da mace idan ya kasance yana bala'in sansa ma'ana sanda ya wuce makura zai iya saba wa kowa a kansa ita kuma ta zage tana ganin za ta dawo a gidan duniya ta zo za ta zauna za ta yi gadon dukiya za ka idan allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi mutum da mace to lallai wannan babban fitina ce saboda haka annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai duniya dukkan ta jin daɗi amma mafi alkhairin jin daɗin duniya ita ce mata ta gari mata ta gari wata kana kaucewa za ta taro ka ta ce a ah, wannan abuwa da kyau ne wata za ta wurce ka da yi wa Allah biyayya zuwa masallaci ke sallah cikin jami wata idan za ka fita ta ce baban wani in za ka fita a nemo wani halar wallahi za mu iya haƙuri da yi wa duniya amma ba za mu iya haƙuri da azabar wutar jihannama ba wacce da ku rufa wa juna asiri baki da to ban ji kuke rubuwa ta zama duniya da rayuwa wata rata warce ka da sallan dare wata rata warce ka da karatun alkurani wata rata daura ka a ta hanyar aljanna ba wata rata kasance ta raba ka da yan uwanka ta raba ka da iyayenka ta raba ka da dukkan wasu abokan naka na gari ya kace ta azaka a ta hanyar wutar kai da ita ku samu ta Allah ya tsare Allah yake cewa lallai wallahu indahu ajrun azim tabbas gwagwaban da yara, wajen Allah ne subhanahu wataala malam yake cewa fadin Allah subhanahu wataala innama amwalukum wa auladukum fitna li'annahuma la yakhlawan min fitna saboda dukiya da yara ba sa wofinta daga fitina washtighalul qalbi bihima sannan zuciyar mutum ko da yace tana da sai da su tana rataye da su ne yara ɗaya biyu sai kan ce duka hankali kai kuma kansu kullum kai ya da a yi ka faranta musu ne su kuma idan allah su wani tsara bai zatar da kai ba kullum suna kokarin yara su makarta maka ne to da haka dai su wannan iyali da yara da kuma dukiya suna shagaltar da bawan allah kamar yadda malai fara nan hadisin da abdullahi ibn guraidar daga wasu sai ibn hussar ke cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wuduba fa nazala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sauka a faja al-hasan wal husain alaihi wasallam sai al-hasan da husain jikoki na manzon Allah suka zo wa alaihi ma qamisani ahmarani yamsiyani wa yasirani a jikinsu akwai kaya jajaye suna tafiya suna faduwa suna tafiya suna faduwa Allah sarki فنزل صلى الله عليه وسلم فعملهما ووضعهما بين يديه ذاك مثلا سيسكو سيأذاكو آقبانش منذ الله صلى الله عليه وسلم يسكو ذاك سيد أوراتو آقبانش ثم قال فنا لهم أنه محمد صلى الله عليه وسلم كتوى صدق الله عز وجل الله بجرما لأوكك يا إكسكيا إنما أموالكم وأولادكم فتنه lalle dukiyarku da yayanku fitina ce nazartu ila hadaini sabiyaini yamshiyani wa ya'sirani falam asbir hatta qata'tu hadisi wa rafa'tuhuma manzo Allah ke cewa na zo inda yara guda biyu in ta gawaye suna tafiya suna faduwa sai na kasa hakuri zan haka sai na sauko na yanke magana ta hatta na ɗauko ثم أخذ في خطبته sannan manzan Allah sallallahu ala'uwa sannan ya ci gaba da huduwa wannan aya da wannan aiki na manzan Allah sallallahu ala'uwa sannan a shekere ya nuna wani babu laifi dan baba ko mahaifiya sun ji suna san yaran su babu laifi kawai soyayyar shine karkauta gona da iri ya kasance ka saka su kan turba mara kyau su yi wa kowa rashin kunya ba ka saka su sun nemi ilimin addini ba ballantana ilimin duniya ka bar ta haka suna yawo a kan titi to wannan soyayya ce ta banza ko kuma ya ce a samu wani dai waɗanka ladabi a unguwa ka fito kai ta surutu an tsanin makaɗa an ka ka lallai za ka samu damuwa malam Ba wace yake cewa ka tona ka duniya ta ƙi ka gina ka sai duniya ta so to ban yi kuke rukwai na tattalin duniya da bayan sannan kuma ita tarbiyya ba a gida kai ake samun ta ba a mutanen abubuwa suna taimaka wajen tarbiyya da kasance ya yi wa ya yi abin da yake mara kyau za ka sai a wajen tarbiyya amma sai dai ya kasance da wasu tara ka abin kai don allah sannan ka yi arziki sai allah subhanahu na ta'ala ya ji tausayinka sannan shi ma allah su wa ta'ala sai ya duba bayan ka bayan ka koma zuwa ga allah allah ya kawo wanda za su yi tarbiyyar 'ya'yanka to ubangiji muke roƙo ya rasu da mu da lahira مالك جعفر الله سبحانه وتعالى hu عنده اجر عظيم lalle Allah subhanahu wataala akwai lada mai girma wajen shi wani lada ne mai girma wajen Allah a yi magana da ake da duk ana zuwa a zawo ne akan kalma ita ce aljanna za ka babu ladan da ya fi ladan aljanna wajen Allah subhanahu wataala ba shi ka dautar da bai shiga aljanna ba ya shiga uku mutumin da ya fi kowa ko shiga uku shine mutumin da ya mutu ba kan imani ba don haka da mutum da mutum da imani imanin da ya da kwayan zarra ne to ko da Allah subhanahu wa ya saka shi a wuta hadisai masu yawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nuna za a cire shi da wuta ga shi aljanna to ya Allah muna kusa mu hanyar wuta ma ba wata bukata aljanna muke so ka saka ba ta da kawai ne sabi ba sannan kuma haka abu ne mai sauki a wajenka ya Allah ka sa mu cikin aljanna ba ta da kawai ne sabi ba ka faranta mana rai ranar da na kuma zuwa gare ka haka ranar da dama da kai ranar tashi ba. a gaban ka kamar da ga wani isabi mai sauki ka faranta mana rai baki ɗaya da mu da iyayen da duka ƴan uwan mu da kuma ƴan uwan musulmi baki ɗaya malaki ta hadisi ya cikin bukhari da muslim lafazi na malam buhari daga abi sa'id al-khudri qala kita qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu mu'anni muhammad ya rahmatu allah tabbata a gare shi inna allah yaqulu li ahli al-janna allah ne cewa al-janna na tashin al-qiyama ya ahli al ya ku ƴan aljanna. fayakuluna sai yan aljanna Allah sama cike su za mu ce labbaika rabbana wa sa'daika amsawan ka ya ubangijin fayakulu sai Allah ya ce hal raditu shin kun yarda fayakuluna wa ma lana na narda wa qad a'taytana ma lam tu'ta ahadan min qabl sai yan aljanna suke ya ubangijin me zai yana mu yadda da abin da ka ba alhalin ka ba mu irin abin da ka ba wata cikin halittun ka ba fa ya kuma sai Allah ce ala uwa afdar min dhalik shin ba zan ba ku abin da ya fi aljanna falala ba da fifiko Haru ya rabta yan aljanna sai ya ubangiji wa ayu shay'in afdar min dhalik wani abu ne kuma a wajenka wanda ya fi aljanna falala fa ya kuma sai Allah ce uhillu alaikum ridwani a wannan yini dan yarda da ku zan yarda da ku yardar Allah fara asfatu alaikum ba'dahu abadan za ka bare fushi da ku bayan wannan Allah sarki bayan wannan abu ne fushi da ku ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne mun ayin aljanna za ka wannan kalma da Allah zai faɗa mana a cikin aljanna Allah sa muna cikin za ka yana cikin abin da ya fi mana daɗi a cikin aljanna ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ya sa mu a cikin aljanna da ka aya ta jajir talabta fasta kulla to ya ku bayan Allah tun da Allah su wata ya kira ku ya fada musu yake cewa lallai cikin matan cikin matan da ƴaƴanku akwai abokan gaba a gare ku da ka ku kiyaye su sai Allah yake cewa sanar su kai laifi a rinka kau da kai sai Allah yake cewa to lallai ku sani ko dukiyar sauku Zama ƴaƴan na ku mutuna ce to da haka dai amma ku sani gwaggwaban lada mai girma yana wajen Allah sai Allah ke haka da dukkan wani mai imani da mai imani ta da namiji talata fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai iyawarku fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai iyawarku ba nan fa ana nufi ba mutum ya yi wulaƙanci yadda yake so ba ya ce a yi ji tsoriya iya tsoron allah da zai iya kira mu koma cikin suratu ali imam allah ki ce ya ayi wallazi na amanu taqullaha haqqa wada wa la na illa wa antum muslimun ya ku wanda ku imani da allah mu ji tsoron allah matuƙar jin tsoron allah kar mu sake mutuwa ta riske mu sai muna musulmai za ta haƙƙa tuƙati wajen jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ana yi wa kutubi ke kawai ke ta ba na wata tafsiri Allah ya musu albarka ji kansu sun yi sabani dangane da wannan aya fastaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiyu ku ji tsoron Allah iya yadda za ku yanke ta to shin wannan aya ta shafe ayat ke so to al-imran ne يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ta mutu na illa وأنتم مسلمون malamai Allah musa maka sai manzannin wasu sai akan haka amma dai a dunkule maganar tasu maganar tarkunan zuwa da jin kai wannan aya ita ba a shafe ta ba da aka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah haqqa tuqatihi min tsoron Allah mutlaqin tsoron Allah su subhanahu wa ta'ala shine fattaqullah mastata'tum shine kowa ji tsoron Allah daidai da daiya shine ittaqullah haqqa tuqatihi da ka Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa da ma dukkan kowane mai imani yake cewa ya ayyuka da mu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku wanda na yi imani da Allah mu duk tsoron Allah matsayin duk tsoron Allah su subhanahu wataala kar mu take mutuwa ta riske mu sai muna halin musulmi da kan Allah ke cewa fattaqullaha mastata'tum ya ku musulmai masu azumi to ku duk tsoron Allah daidai iyawa wasma'u ku ji abin da ake kan samu da lissafin Allah ku ji abin da ake kan samu da lissafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ati'u ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ku yi wa shugabannin ku biyayya ku yi wa iyayenku biyayya ku yi wa malan biyayya wa anfiqu ku ce da dukiyar khayran li ko. wallahi ya kai shi muku alkhairin sauran ku ji tsoron Allah ku ji abin da ake karanta ku na tafin Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah da shugabanninku da malamanku da iyayenku da yayinku wa an ce ta dukiyarku Allah ce ta wannan ce mana alkhairi wa kawuna. sai Allah ka tawo mai yuka shuha nafsi tun wanda ya koyi rowa zuciya ce rowa zuciya za ka yi alkhairi shi ne kawo ka ziyara ya hana ka فأولئك هم المفلحون إن وإن الصمون وإن سكر موتا سكر موتا إن جاء الله سبحانه وتعالى sannan idan aka abuce rabauta wa aljanna ce idan mutum ya rabauta aljanna zai shiga to ka duba wannan aya lallai za ka ga Allah kawai da yawan musulmai umarni da awaye ga maka tsoron Allah sannan jirya biyya da kuma ciyar da dukiya sannan kuma mu tsoye ruwa zutum ita baƙar rowa manzan Allah ya fara suna hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa wattaqu shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum mu ji tsoron bakar ruwa albukulu a larabci rowa kenan normal rowa wanda kowa yana yin ta amma a shuhu bakar ruwa bakar ruwa ita ta halaka da alawar ta buga ba don wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga kuma jin farko Allah ta fattaqullaha zaka Allah idan karba ayoyi a cikin alƙur'ani zaka Allah yana umarta mu da tsoron Allah so tsoron Allah subhanahu wataala shi yake haska mutum fitila ya nuna wa mutum hanyar Allah ya nuna wa mutum tabarkin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma ayoyi na cikin suratul baqara Allah ya wuce da nemi gudur tsoron Allah gudur tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khayra dhati taqwa me guduri mafi alkhairun guduri to shi ne gudurin tsoron Allah me guduri mafi alkhairun guduri shi ne guzuri na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to musamman kaga muna watan tsoron Allah watan Ramadan ya yi wallazina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun dan mu san tsoron Allah to amma za mu tambaya kafin Ramadan ya kare tunda yau dai an wuce dare da cikin daren da ake saka rai da daren lailatul qadr to da za yanzu akwai ranar shi da ɗayan nan shi ni mai magana za na samun ne tsoron allah tsoron allah yana ya karu a kai shi kan ta gabata ko bai karu ba bai karu ba ko da yi wa kai na kan kwana guda uku na yi sauyi na gyara tsoron kwana tara ko kwana takwas ya kasance da sawo da ƙara tarewa a farar allah da farar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta yi allah ya ji tausayi na ya kasance ya sa su tsoron allah ke ma yanzu a kwana 21 nan ki duba shin wannan tsoron Allah zai sa shi ne manufar da aka fallanta aka muke samu ko ba ki samu ba an ba ki samu ba akwai sauran kwana takwas ko kwana tara lokaci mai kure miki ba ki kauri ki dawo ki gyara ayyukanki ko da ki ga bayan ramadana halin ki ya canja kin soya daga hali mai kyau kin kun kin soya daga mummunan hali kin koma ni mai kyau za ka da wannan wata makaranta muka shiga za ka yanzu bayan ramadan za ka kowa sai duwa shin ya wuce ne kowa ya samu kari oba kawai idan muke samu kari oba saboda jami'a ce wannan wannan kari oba ne idan muke samu kari oba wannan kari oba ba in allah fatara ya ce maka mutum mutuwa mutum shekara mai zuwa sai ruwa ya rama kenan amma dai wannan jami'ar ka gare ba a ci bakin to Allah muke rubo kada ta mu samu kari ko ba a ci wannan ramadan din ya kasance Allah fadala ya tausaya mana ya duk ɗayan ayyukan da muka yi ya tsanda ma ma cikin aljanna ya ci kan bayan mu da muka wasan za ka ne Allah ki kyauta zawaru ka ina khairar zari takwa mai guziri mafi alkhairar guziri shi ne guzirin tsoron Allah wata kuniya ya ulil Allah ki ta kuni tsoro na ya kuma abota hankula ma'ana mai hankali shi yake tsoron Allah subhanahu wataala a wata ya Allah ki ta in Allah ke cewa inna akramakum inda Allah atqakum lalle mafi karamci a wajen ku. wanda ya fi daraja a wajen Allah atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah to kaga nan manzo Allah bi ce agnakum ba wanda ya fi ku dukiya ko kuma ya ce ko wanda ya fi ku surutu ahasanukum libasan wanda ya fi ku kyawun kaya a'a wanda ya fi ku tsoron Allah ko da ya kasance ko bakin mutum ne ba balarabe za ka idan bakin mutum ne tsoron Allah subhanahu wataala balarabe bai tsoron Allah ba za ka bakin mutum zai shiga aljanna ya bar balarabe ku kuma koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba yadda larabawa kama irin su abila babba yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl babba ne a cikin garin Makka amma larabawa ne masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kaskantar da su ya ɗauka ɗaukaka magiyakin mutane kamar suwa kamar bilal mutum ne bawa bakin bawa ne daga ina daga garin habasha ethiopia amma sai allah subhanahu wa ta'ala ya dauka kai sau da yayi imani da allah ya kasance wanda allah ce wallahi ya ji tafin kafafuwan bilal a cikin gidan aljanna manzo allah ke cewa ya kai bilal wai wani aiki ne kai har naga kana so ka riga shiga aljanna sai wani ke cewa to gaskiya shi ne bai sauna aiki da yake yi ba sai dai ya kasance idan ya yi alwala baya bari alwalar ta kare har sai ya yi a guda biyu wanda Allah ce to wannan aiki ce kai ka aljanna ka dawo wani salman faris mutum da wanda ya zo daga ina daga iran iran garin da ake zai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to raka salman Fari daga garin ya zo yi ta tafiya Ya yi ta tafiya mai tsayi ya wahala anya ya haɗu da wancan ya haɗu da wancan fasa ya tuce shi har wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wani fasu wani arziki yake mai ofis yake cewa ka tafi wani gari mai yawan dabino garin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je akwai wani annabi da zai jira zuwa wani gari ka je ka yi imani za ka haka sanar ba ta yawo har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi garin madina yazo imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aljanna to da ka ga shi ba ba wala da mai bane mutum me mutumin Iran to da ka da mutum mutum tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka mutum to mene ne mai tsoron Allah ne tsoron Allah a Qur'ani wasu Allah ce wasu tsoron su mai tsoron Allah to akwai tsalq ibn hamid yana cikin magabata ki ta tsoron Allah an amala bi ta'atillah ala nurin min Allah shine kai aiki da yi wa Allah biyayya abu ta wani haske daga wajen Allah tarju sawaballah kana fatan lada a wajen Allah lada fa وأن تترك ما أتت الله فلنك وسام الله على نور من الله أقصى ولا تكرك ولا الله تخاف عقاب الله كان طرق ولا الله يتولى الشيء طرق الله سبحانه وتعالى وتعالى صحابينا البركة سيدنا عمر بن الخطاب خليفة وتعالى نبي الله يتعالى شيء ya tabbata mun manzo Allah ko ne burka yake ce wanne tsoron Allah me ake ce tsoron Allah yake cewa shin ka taba bin hanya mai kaya hanya mai kaya yake cewa eh na taba bin yake cewa to ya gace a wannan hanya mai kaya kana taka ko ina ne ko kuma kana rin naɗa farjan lanka ne ka naɗa wandonka ka yi ta duba hanya don karka taka yake cewa wallahi ka shammartu wa hazzar idan na hanya mai kaya ina naɗa farjan lera ne sannan kuma ya kan sai na zangi ya ga ke ina kiyaye ina kallon su wajen da nan taka dan kalla taka wani aya sai wai yake ce fa za ka taqwa to wannan shi ne tsoron Allah subhanahu wataala Abdullahi ibn Mas'ud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai yana fassara faran Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya kwanda ku imani da Allah mutum Allah mutum tsoron Allah sai yake cewa tsoron Allah ba sai dai tsoron Allah shi ne an yi ta'a fala yi usa an yi ta'a fala yi usa a yi wa Allah biya kar a saba wa Allah kar a saba wa Allah wannan shi ne tsoron Allah wa an yi uskara fala yi usa a zai ta ambatan Allah kar a mutan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير a dinga ambatan Allah kar abunta da Allah da tsoron Allah wa an yi yushkara fala yukfar a dinga wa Allah kan nimomin da Allah ya mana fala yukfar kar a kafurcewa Allah Allah ya miki ni'ima ki wa Allah kan nima da Allah ya miki Allah ya baki wajen aure ki gode wa Allah su wa ta'ala akan wannan ki duba ki wance da wata da wata Allah su wa ta'ala ya ba su wa an yushkara fala yukfar a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kada kafirce Allah wannan shi da tsoron Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya umarce mu baki daya mu al'umma manzon Allah da dukkan al'umma duniya mu tsoron Allah ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم an Allah ya tabi wati ga mutanen wasu littafi kafin ku zama kuwa ruwa mu zalla da mu da su duka gida mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dole ibar ku dauki ta al'amul bil taqwa kana 'awan li jami'u umarni da tsoron Allah fa wannan abu ne gaba gari abu ne umarni ne gaba gari ga dukkan al'umma ba dukkan al'umma an umarta da tsoron Allah subhanahu wataala tsoron hanya tsoron Allah hanya ce ta Allah subhanahu wataala ya kasance ya saka bawa cikin wani saka ta Allah ma idan bawa yana so kasance waliyi na Allah waliyi na Allah waliyi na Allah to ka ji mai shirin aikin wataƙila ke wani ya ce baki sani ba ke zo wani Allah baki sani ba to da ka daga hanyar yadda take Allah ta ta'ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala musawwara inna awliya Allah lallai maso ya Allah wani waliyan Allah zababban Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro a gare su wa la hum yahzanun sannan ba za su yi baki ciki ba suwaye masu tsoron Allah allazi na amanu wa kanu ya tako su ne wanda suke imani da Allah wa kanu ya tako sannan kuma suke tsoron Allah wa kanu ya tako suke tsoron Allah a cikin nan, shaidar mutum ya rawanin Allah a cikin shekara ribi ne imani da Allah da kuma tsoron Allah to za ke nan baya bukatar da zo da zamfare ku da ke aini wani ne a zuwa tara mota da a wannan zamfara ce a wani Allah shi ne mutum imani da Allah shi tsoron Allah to ka ke na aiki sai ki mutum ya rike ki rike imani da tsoron Allah ke nan waliyar Allah ba ki sani ba ranar tashi a kira sai kana cewa ku yi aljanna da ita a haɗa ki da wasu mala'iku wasu dubu saba'in a ce ku raka ta aljanna a raka ta aljanna wallahi mutum ya imani da tsoron Allah za ka abin da ya faka sai Allah ba ta ta'ala yau mutum to dan lalle tsoron Allah hanya ce ta mutum ya zo wani na Allah su wa ta'ala kuma yadda Allah fadar mana cikin ayoyin suratul hiro wajin ke rubo yana ta damu mu duniya da layira, to raka idan ka rubo ba tsoron Allah mutane kashi uku mutane kashi uku ne ma'ana yan aljanna yan wuta ba a magana kan mutane kashi uku ne musulmai kashi uku ne wajen tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to da ka yanzu za mu karanta wannan aya za ka sai kasance kowa ya ba kai shi matsayi a cikin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyin ta fada yake cewa sun ma auratul kitab allazi safaina min ibadina sannan muka gane da lissafin mu allazi safaina min ibadina wanda muka zaba cikin bayin mu muka gane da lissafin alqur'ani ga bayin mu wanda muka zaba fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin bayin mu akwai wanda ya zalunci kai wanda shi da farko kenan to kaga wanda ya zarce shi imanin shi kaga ba irin imanin wanda ya kasance ba irin shi ya ce cewa Allah ki tawo minin muqtasid daga cikin sa akwai dake tsakazaki na weekend ina ciki sai mun karanta sai koyo ka je koyi wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah to daga cikin kuma musulmai akwai mai gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi da izinin Allah sai Allah ta zalika huwa al-fadlul kabir wannan shine falla mai mai girma sai Allah ya ce jannatu an yadkhuluna la shiga jannatu an la shiga aljanna yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a ana musu ado na zinare da lu'lu'a cikin aljanna Allah ya ce wa libasuhum fiha haris sannan kuma ka sa gina aljanna alharira ne a duniya haramun ne mu saka alharir a aljanna Allah zai mana ado da kayan alharir to kaga a wannan aya ta ka samu kashi uku to za ka sai kowa ya saurara a wani kashi yake yau kai ke hukunci idan kina kashi farko ce ma'ana ki sani ba Ba mana aljanna ki har zuke mutu kai feskilar aljanna ba aljanna su bai zo kina ne can ne an kasa kasa الظالم لنفسه وده ذلك كيش لكن هو الذي يقر بالتوحيد شيء متون ده يتمتد التوحيد ولا كان يتعلم ويصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم فلقوا يقول قتال لي مهمل دعم انت من لا تبتع قليل ويأتي بأركان الإسلام فنيرو دلو كرم سلسي باكيدا والإيماني دلو كل باكيدا يالو دلو كرم سلسي بلاجيا sannan ya yi imani da Allah mala'ikun Allah na Allah imani da kaddara ya yi imani da ba za ka yana ba yana cewa kai mu dai duniyan nan mun zo rakiya da inna lillahi wala kai ka zo rakiya mu ba rakiya muka zo a mun zo mu bauta wa Allah ne sarko mu samu aljanna mu aikin da kawo duniya kenan bauta wa Allah mu samu aljanna ba rakiya muka zo na walakin da la ya harf an an yaqi bil kulliya sai da shi wanda imanin yayi yadda da kullum musulunci yayi imani garkon imani sai dai ba iya kare kanshi daga shiga wuta ba baki daya fa yufarriqu fi ba'd alwajibat da ka akwai wanda ke wajibi a kanshi yayi tafriqi ba ta wuce wani tabiyayya mutum biyayya ba ta mai za ta ai ba ubana ba ne. ba ta mai biyayya ba Za ka wannan ta yi sakaci a nan ba ta wa iyayen biyayya ta yi sakaci a nan ba ta yi wa ƙanwar mahaifiyar ta biyayya ta yi sakaci a nan ba ta yi wa ƙanin mahaifiyar ta biyayya ta yi sakaci a nan wa ya fa'alu ba a zuru muharramat sannan kuma tana aikata wasu ayyuka wanda suke haramun ne to kaga ta yi imani amma ko da wani wajibai na ka sami ta dai ana wannan wataƙila an nan hanyewa a gidan sai ta tuba da ya kamata a nan gwangwaje yau a gwangwaje ya kamata a kaɗa jiji to kaga ta kaɗa jiji mala'iku sai tuma ya kamata ba yau a da ɗan gwangwaje ki wala da ɗan miki sabi sai nan ka ke gida ce to ta ba aljanna to kaga akwai da wa ba a zan muharrama yana aikata wasu ababen da suke haramun ne wa ba min usatil muwahhidin na ke cewa irin wannan mutum da kansa ya imani da Allah ya zo da rukun mutunci duka baki duka guda biyar amma kuma yana saka wajen aikata wajibai yana aikata ababen haramun to shi ma na wasu ke ce mai yana cikin masu sako cikin musulmai masu sako cikin musulmai to su masu sako cikin musulmai suna kan matsayi biyu ne in ma Allah ya tausaya musu ya ribe su ya musu rama ya san da masu aljanna ko kuma Allah su wata na ce sai an ji an yi falalbitin da su a cikin wuta an ka karke tun kafin a kawo cikin aljanna to da shi wannan yana kan wannan hali guda biyu in ma Allah mai afuwa ko kuma Allah ya mai azaba ana akwai tambaya shin ni ina cikin wani adane wani abuwa muna fatan haka to da karam ce da kan shece to ai mu za mu je aljanna mu ma sai an mana abuwa a kuma wa aiki ne na Allah ka tara ko Allah dai Allah ka tara ya dace da mu to kaga wannan kaga imanin shi tabbas bai kai sauran imanin mutane da ram karta gobe zaka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum mutiratu dhunub ka shaidinku ka shaidinku ba da raina ƙananan zurbai kananan zurbai ƙara gashi ta ga haushe da ana raina a tsohon duk normal ne tana gana a babu da fi irin wannan abubuwa cutar miji da yaudarar shi tana gana yi duka normal ne manzana ta fa'in na wannan su ƙananan zurbai yanzu jama'ana ala rajuli suna taruwa ne akan mutum hatta yuhlikannahu har sai sun halakar da shi hatta yuhlikan kanna har sai sun halakar da shi to kaga za shakka wannan tsoron shi tsoron Allah shi bai kai tsoron mutane ba mu tsoron mutane shi kan kashi na biyu mutiya suke sai kowa ya yi wa kanshi hukunci ya sai ya duba yana ina ne ni mai magana ina ina ne ko kuna ina ne za ka yi mutum yana na farko ne mana yana ta taskilas kenan ko za ka sai kokari za ko ta kwanciya ta an bane ya koma zuwa feskilas domin sai ko ya ta da duniya da rayira ya azurta mu da Allah subhanahu wataala ya saka ranar da rama da Allah subhanahu wataala ta kasance ita ita ce mai alkhairi ranakum Allah mu roƙo da wata mun Ramadan iyayen mu mata mu zuwa ran Allah mu ƙara zama kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar kayan sallah da kigagigen sallah da tunanin mai da alfa da sallah ya shagaltar da mu manta da sauran watan nan Allah subhanahu wa ta'ala yana duba me mutum ya tuka da shi ba mutum ya fara da shi ba kar farkon azumi ta kokari yanzu an zo karshe hankali ki ya koma wajen zuwa kasuwa new market a je a yi ta assembly a can idan kike assembly kika ga mu da maza Allah ya sa malaiku su rubuta miki zunubi za ka gwanda ma ki da sosai ya kasance ki tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala a wa'annan kwanaki guda tara ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautaya mai magana da mu da kowa gida Allah karbe ba don ubangi muke roƙo yana ta da mu duniya da lahira Allah muke roƙo ya damu da alkhair dan da ya so kada idan ta wuce dan da ya gabata ma roƙonka ya Allah fatala ka samu da sunan ka dace idan ko tana gaba ya Allah roƙonka la ta da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana أنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا ما هو بولك وجلك العلماء اللهم أعد الإسلام والمسلمين وأعد كفرة المشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وصائما المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم جعل خير ايامنا اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنك عفو لا تضاف عنا اللهم إنك عفو لا تضاف عنا اللهم إنك عفو لا تضاف عنا اللهم إنك عفو لا تضاف عنا اللهم تقبل صيامنا وتزيدنا وركوعنا وسائر أعمالنا الله تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا الله اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك الله اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين نغفر لكلمة المسلمين التي شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة والرسالة نغفر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل إنك أنت السؤالي واتوالي إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب